haka ya kamata duk wanda yake mutumin kirki in yana so ya tabbata a kan kirkinsa to ya tabbata ya yi alaƙa ya yi abota da mutanen kirki domin zama da maɗaukin kanwa to yakan jawo farin kai kamar yadda manzon Allah sallallahu ya siffanta cewa abokin kirki da mummunar aboki kamar abota ne da mai sai da turare ko dai ya baka ka saya ko kuma ya ɗan san maka abota da kuma mutumin banza kamar zama ne a gurin wanda ke kila eh, ko dai ziga in ya hura wuta ya kona ka ko ko kuma ka ji warin hayaki ba za ka amfana ba la sahibi illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi kada ka yadda ka yi wani abota ka yi abota sai da mutumin kirki mumini wanda zai taimake ka amma in ba haka ba cewa aka yi in ma ka san gurin da zaka ke zama ko abokanan zaman ka mutanen banza ne kada ka yadda ka zauna a gurin in ma yanayi ya sa ka zauna ko ka tashi ka bar gurin ko innaka idan lamin zalimin in ka ci gaba da yin haka ko fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin kada ka yadda ka ci gaba da zama bayan ka tuna cewa wannan abin da ake yi a wannan guri ba daidai ba ba